Masu sauraro Nura Do Suleiman ke muku barka da warhaka cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi noma da kiwo da kuma canji ko ɗumamar yanayi. A yau shirin ya yi tattaki ne zuwa jihar Tawa a jamhuriyar Nijar dangane da batun illar takin zamani na jabu ga manoma da kuma yanayi na muhalli. Manoma dai sun jima da dogaro kan takin zamani wajen samun albarkar noma mai tarin yawa cikin gaggawa. To sai dai bukata mai yawa da ake da ita ga takin zamanin ta sa wasu bata gari shiga harkar suna damfarar manoman ta hanyar sai da musu takin na jabu wanda ke tattare da illa mai yawa ga harkokin noma. Adamu Nomau, darakta ne na ma'aikatar da ke kula da sayar da kayan noma ta gwamnati a jamhuriyar ta Nijar, wanda ya ƙarin bayani kan yadda suka gano gurɓataccen takin da ake saidawa manoman. lallai cikin jiha tawa mun kama wani taki wanda da an ka auna ba taki na ba na zai iya zama komi amma bai zama taki eh, kenan mu abinda an magana mu mutane na muka jan hankalinsu eh, saboda eh, matsala ta kasuwar taki wanda akwai lalan taki da yawa cikin kasuwa idan mutane su yi hankali a kan bambanci na jikka ko jikka biyu sai ka sai makanka ji dali paske abuna wanda in ya tsaya ga lalanta ki duk da sauki shi na iya bata ma gona kamar ya ya bata gona e ka san taki sinadarai gare shi yanzu shi lalan taki baka san mina na a ciki ba abu abuna wanda wanda ka san kake da rayuwa ƙasa ita ma rayuwa gare ta suna iya gurɓata mata yanayi nata ita kankan da ƙasar ita ma rayuwa akwai kwari akwai komi kasanta cikinta wadda kasan muke raye ita ma wata duniya ta can wadda ita ma ya kamata a ce abin daidai shi ka zuwa ba batun albarka ka samu gani na wace batun albarka don da kaji an ce taki lalana ba batun albarka yanzu ban da shi a kowace matsala wadda ita baka iya tare ta eh, ko baka san inda za ta iya ta kai eh tana yanayi eh to Mr. Director kamar ya kuka gano da wannan matsala ta taki na shagu e eh, kasan mun yi wani taro na ya mai e ana batun bisa kudin taki kudin taki kyawun taki sai a biki aikin mutum e tatawa akwai taki da ta ga ana sai da jika bakwai e mai gidan namu sai ce mata in tattahi ta so buhu ta aiko mai yanzu da an ka sai buhu an ka ta an kashe an kai analysis hmm, saboda mu da tallahi muna sai da sha uku da rabi ya an ce wani ya sai da jakka bakwai shi bai da tallafi ya abin shi yana son lisayi ko inan dole sai mun bincika mu gani yanzu da an ka bincika na sai an ga wannan abin kai laboratoire an ka bincika ba taki na ba duk wanda ka ga ya kawo mugu fannin da ya taki ka ga ya kawo lala ya san lalana tunda tunda can so shi ka san kuɗin shi eh. wasu lokutan manoma na ca in sun zo ba a sai da musu taki isasshe eh, kuma me ke kawo irin wannan da ka san eh, in ka ɗauki harkar sai da taki yanzu in ka ɗauki misali zan yi ma magana nan jiha ta maraɗi eh, akwai lokacin damana lokacin aikin takin akwai waɗanda ma sai su aje sana'ar su koma jagon taki. kamar yana jagon taki. tunda sai su zo na a saida musu buhu biyu ba da zamu sai a ce a saida buhu na dap mhm. ka san dap wurin mu sha uku da rabi ko mhm. nan in ka ta bakin kofa in ka ce wani sha biyar ko sha shida ko sha bakwai ba ka zai sha musu. Ɗaya daga cikin manoman da suka yi rashin sa'ar fadawa tarkon masu sai da gurɓataccen takin wato Tahiru Lawali ya ce ɗan ba ƙara domin shi kam daga yanzu ma ya jefar da ƙwallon mangoro don ya huta da kuda ma'ana zai koma ga takin gargajiya lura da irin abin da ya gani bayan da ya zuba shara a gonar shi. A ba kwanda ba nan maraɗa ma an same ni na so da kaina ba wani ba labari ba. baske na so buhu guda na je na watsa mu albasa yadda kasan na shuka sa haka na watsa shi yadda kasan mu watsa komai a hankali na tashi na ta kai mutane sai daga baya maka gano wannan taki ba mai kyau ba ne na koma hayoje na sake so ire na zama ko na so ire ko wanda kuma sake sai na ga albasa ta canza sai wani zo ce min ai wannan dab ya yi firimi shi ma yasa ya gashu bai bai mai wani abin kirki ba raina ya ɓace na so in ta in gaya masu kuma sai na gaya masu milani tunda suna da labarin wannan takin su masu da mm. tunda duk lokacin da ake bukata taki ga dama na gami sai an gana sai da ma ɗaya ko biyu ga ɗan kasuwa da manomi ba ɗaya ne mm. ɗan kasuwa gana ma je sai tan goma ko da mai manomi ga daji buhu biyar buhu goma ne sai ma kun gama za ku gama ku so buhu biyar ko buhu goma mai mm. amma ya ake samu sai da a baka ɗaya a baka biyu to galiba yanzu abin da sa mutane suka kyale gidan gona kaso ya ara sai duka so ga dan Najeriya da suna ce mai dan lawai an yi an so shi ni ban maso ba ko yau na ba da kudi a so mani kenz kenz buhu biyu rai buhu biyu da azar sai to abu ne in kasa takin zamani ga abu dandanan ya gogawa ya dan samu ya yi kwari abin ka iba da da da, goga me amma zan samu har ke zamani mu shawo mala ai samu ne in kana kiyan dabbobi ka sa taki wanga namu na Hausa duka ya muhimmanci kaga yana da taki ne wahala ke ana samun shi alai salis amma wallahi ya zama jarawa ga mutane da mu ai ba mu sanya ba amma yanzu in baka ya ba sai ga wani iko ne Allah ya jarba mai akai in baka sa takin na na zamanin ba sai ka abu na kawo ba ta kaji matsalolin da aka ciki sai ka sa taki in san ya kama banka to da gaggawa zai ma zai saki shi da daf in maka sa ka albasa sai kama ga gaba amma in sai ka sa daf ga albasa ko bata san ma ka sanya ba amma in ka so ere kasa dandanan zai hu yanzu an kasa da ake maga taki ba ɗaya ne za ka sa wanda zai ka kan wani ga wato ko yanzu dai aikin gona bai yiwa noma sai da takin zamani gaskiya ga yanzu dai aiki bai yiwa sai da takin zamani amma wanda ke da kari masu shara ta masu kunshi ba ruwa mara daga zamani ba suke ko ga shara da kake ganin ga nan ne akwai inda nake noma yanzu nan shu mhm. in ka ga shin ba ka ca ɗaya mhm. duniya a sami takin zamani ba a sami taki amma yana na kundu hawar hoshiya mm. so da wuri da cikin shara wagga wadda aka daɗe wurin ana amfani da ita da yanzu haka in ka turo wurin baki kirin yake kuma ba takin zamani kuma ya bada yanda ake so kara mutane su ka kai shara ma a su rika kai shara kawai ya na takin zamani ni dai shawara ta zama mutane kana da taki ko shara kawai ka kai ka bar gona ka kaf hatta da zamanin gashawa A Tahir Lawali ɗaya daga cikin manoman da suka yi rashin sa'ar faɗawa tarkon masu sai da gurɓataccen taki. Hassan Usman shine shugaban kungiyar manoman aya ta sa'a ya ce a halin da ake ciki ya zama dole su nemi taki ga 'yan kasuwa saboda na gwamnati baya isar su la'akari da buƙatar su mai yawa ga noman na aya. Takin da muke samu ta hanyar kaima ne muke samun shi. Kuma ya zama to dama mu mai hito da wata husa'a tun harko ta command gurfe. Command gurfe din nan ƙarhi takin da muke yin commande ta hanyar 'yan kasuwa da abin da ita kaima. na 'yan kasuwa shi sai mun ba da shi an yi analis an tantance shi an tantance shi an tabbatar da taki ne na kirki sa'an nan za mu yarda kamar mu ce mun sayi shi da hannun ɗan kasuwa don saboda ba mu ɗaukar taki wanda za ya zama tuwa kama ya cuta ma mu. me yasa kuke sayi hannun 'yan kasuwa lura da cewa ita ma kai ma akwai shi bangaren gwamnati yawa mu takin da muke ci kai ma ita kadai ba ta iya ba mu takin da za mu iya umarni da shi gaba ɗaya dole sai mun garba da na 'yan kasuwa tunda muna da mambobi sama da dubu goma sha daya wanda yake ta hanyar mahi yawa suke sayan taki ta hanyar kwamandu group kenan muna yin kwamandu kusan ta kusan miliyan 71 ga shekara hahiye da haka nan kenan wannan takin kaima ita kuma duka jama'a nata ne kenan mu ba yiwa a ce kamar dunkule tun da takin da ake ci taki ne wanda yake kamar mai dimbin yau in muka ce za mu tahiya mu ce kai ma za ta ba mu shi to wannan abin za mu sa kai ma ita kanta cikin wani abu amma tana ba mu wani kaso wanda yake mai kwari wanda in muka samu na 'yan kasuwa sai mu garwaya sai mu zo mu abin ga wanda yake mun tantance mun tabbatar da taki ne mai kyau ka ce kuna noman aya kamar misali ita aya eka guda tana buƙatar taki misali nawa ita aya ka san ya danganta da wurin saboda yana yiwa kamar wuri ya zama to mai ƙarfi ne in wuri mai ƙarfi ne kamar buhu goma wani ma takwas yana iya umarni da shi ga eka amma in wuri bai da ƙarfi sai tana iya ɗauka kamar buhu goma sha biyu sha hudu ma tana iya ci eka wato dai manoma a yasan yi kowa cin taki a jihar maraɗi. manoma a yasan yi kowa cin taki jihar maraɗi kuma ka san ita jihar maraɗi ta yi kowace jiha cin taki tunda mu yanzu yawanci takin ma da ake ajiya ga sauran jihohi jihar da ke sai ke shi ta maido To sai dai Hassan Salifu na kungiyar manoma ta fuma gaskiya nasa ra'ayin ya bambanta da na Hassan Usman wanda ya ce hanya mafi sauki ta samun isasshen takin zamani daga gwamnati shine yin hakan a kungiyance. Mun yi gargaɗi ga manoma su zo sai taki kaima saboda ya yi garanti. Saboda takin 'yan kasuwa wani bi wurin buɗar sauƙi ne sai abin ya koma tsada. shi ke kawo haka nan to amma manoman na ko cewa su lokutan a kaima ba a da musu isasshen takin da suke bukata wannan kuma ana samun haka nan amma akwai rashin bin tsari duk in baka da tsari to dole har ka ka gani ba yadda kake son ta ba ya ya kamata manomi ya bi dan ya samu isasshen taki madalla in manomi na son ya bi isasshen taki shi bi ta hanyar kungiyoyi in ka bi ta hanyar kungiyoyi duk takin da kake bukata kai ma kana iya samun shi amma in mutum shi kadai ne shine ba a saida ba a ba saida mai ba ba ana saida mai sai dai ba kamar irin bukata yanzu kamar misalin ɗan misalin ne ina son buhu goma na taki akwai wuya an ta ni kadai a da suna na in samu buhu goma sai dai a saida min ɗaya ko biyu kuma alhali sai wata kasuwa ko kuma sai wata rana in na dawo shi ma shi ma a ce a saida min kenan ka kama in haɗa buhun goma har yaushe sai an ɗauki saula amma in ka bi ta hanyar ƙungiyoyi ita ƙungiya kana iya zuwa ka zuba mata kuɗi ta kuma ta je da sunan da sunan da sunanta na kungiya sai a samu taki da dama wato kana cewa idan manomi na cikin kungiya eh. taki zai yi zai saurin samun taki kuma yawan da yake bukata da yawan da yake bukata ba eh, haka ne hmm. eh me yasa gwamnati ita ta yi wannan tsarin to gwamnati ita domin talakawa ne a kwatanta masu tare da wakilan gidan gona da suka tsara mu suka sa gwamnati ya tsara mu domin kuma a gane da su kan kansu talakawa nan zaman da suke a karkara su san bisa menene suke shi bangaren noma mm. kamar kun taba fuskanta matsalar cin karo da taki na jabu to ba mu ciya ba mu taba ci ba amma wasu ne kamar wasu ƙungiyoyin mambobi namu na daji mm-hmm. su ke zuwa can wani ya je karamta musu wata iri sai su ji sauki sai su je su hada su sayi sai kuma sun je sun ga abun bai ba kuma sai su nuhu mana su ce mamu ai ga aran takin da suka samu kenan wannan kaga lahi ba nan bane lahin su ne domin bada sauki ne yake su bisa ga wannan samun matsalar taki mara kyau kamar misali me yin jin hankalin ku yanzu talaka da cewa an fara samu wannan taki na jiba cikin kasa ga manoma to mu jan hankalinmu mutane su kiyaye in suna cikin ƙungiyoyi su zo wajen ƙungiyoyin da suke ciki su ba da haɗin kai domin ai command group domin su kiyaye irin samun wannan matsala To takin na jabu dai na jawo tafka hasara mai yawa ga manoma ta fuskoki da dama, in ji Isiyaka Jallo, daraktan ma'aikatar noma a jihar Tawa, wanda ya ja hankalin 'yan kasuwar taki da su ji tsoron Allah. Zalika ya bayyana cewa hukuma ta tanadi hukunci mai tsanani ga wanda aka kama yana saida gurɓataccen takin. Taki na jabu yana da illa sosai ma wajen ɓangare biyu zuwa uku ko hudu ma. Na farko kaga in ka je ka saye shi za ka kai ka zuba ma abin da kake nomawa in ka zuba mishi kai naka guri kaga ya zabura da saboda haka ne amfanin shi to kuma abin nan sai ka yi ta jira ba ka ga ya cira ba yadda kake so kenan kaga na ɗaya an yi asarar lokacin da an kai jiran shi na biyu kuɗinka ne ka hudda ka je ka saye watakila da tsada ma yadda yadda gwamnati take sai da ko kuma a takaice bai kai haka nan kin ba ma don saboda mafi yawa abin da yake kai mutane ribabin wannan don suna ga bayar tsada sosai eh na uku mai yiwuwa ne cikin irin takin da ka sayo abin da aka yi shi can a ainihi sinadarin sinadarin da an kai shi tana yiwuwa yana da wata illa ga hilin da ka je ka sanya shi idan dai kaga asara kala-kala in ce da saboda ko a buhunan su ma an ka gani ba iri ɗaya ba ne akwai bambanci kuma ko hannunka ka sa ka ɗauko su za ka gani akwai bambanci ya ake gane na ƙwarai misali an sa hannu in kamar ka ɗauko su daga girman eh, wannan kin ma za ka ga ba ɗaya ba sinadaran kuma da garwayan nasu ma da an kai za ka gani ba ɗaya ba ne kai ta ma an mutane sun yi ƙoƙari gaskiya a gaya ma hukuma da saboda gaskiya babban matsala cewa amfani da wannan taki na jabin nan ai duka kamar irin wannan ne da shi da wanda ya kawo magani na na na likita wanda ba na kware ne ba ai daɗe ne ko ba gaba cuta da asarar da zai sa ma mutane da abincin ma ai daɗe ne ko kinan kowanne akwai doka da take su ko ba haka ba su 'yan kasuwar na farko a musulunci yance su yi tsoron allah ko ba haka su yi tsoron allah wannan abin mutum zai sayi da kudin shi don ya je ya amfana da shi kuma zai kai bai amfane shi ba kenan ka kasa shi asara kudin shi kuma wancan abin da zai ya kai ya sama yana dan ya tashi ne ya kai ya samu amfanin shi kuma hallo abin bai yi ba ko bai samu amfanin ba to ko wannan kalubale da manoma ke fuskanta dama ce gare su ta karkata zuwa ga amfani da takin gargajiya da aka saba da shi a zamanin baya Yakuba Buda jami'i ne a ma'aikatar noma a jihar Tawa. Mutane dai ne kasan son samun sauki? Eh, kamar ne yanzu na yanayin da ake ciki so da yawa ba ma harkar noma ba ayyuka da yawa kamar sai in ce eh, ai ma hakuri da wannan kalma kan ragwanci muka sa cikin kawunan mu ana son sauki ga komi ai gaugawa a dan duk yanda za a yi ba a huce umhanin da takin mu na gargajiya ba yake kawo ma a cimaka dubarori da yawa masu hannu da shuni ina yin proje proje proje masu aiki na gidan gona sun taimaka garuruwa hali cikin ƙauyuka an gwada mutane yanzu za su tara wannan takin na gargajiya yanzu za su sarrafa shi a cikin garinsu ba sai wani wuri ba kuma wannan takin sai su ya kasance an yi dubaru na aje shi wanda zai amfani fiye da ma takin zamani kenan abu ne wanda su wani mataka waɗannan hanyoyi na wanda su ma mutane ya kamata su dogara da su kar su kasance kawai sai sakin zamani kadai a'a hanyoyi Allah ya ba mu su kuma ko babu inda ba a kiwo kasar duk inda ake noma kasar nan mafi yawa ana kiwo to kuma wannan takin na sai ga mutum ya bar shi cikin gida ko kuma ba a tanade shi yanda ya kamata ba sai a ce ai ina jira sai lokaci saboda da na yawa wannan takin na zamani eh, eh, cimakata za ta yi gaugawa a kenan ana nan ana gushe ma ana gushe ma ina mu na wanda muka san da su masu umfani don saboda taki na zamani ko ma mun sashi akwai wani da suna buƙatar ya kamata mu haɗa da wannan taki namu na gargajiya to idan waɗannan ana akwamfanye sun su to umfanin zai za a samun umfani yadda ake buƙata. to a gefe guda ƙungiyoyi irin su sa'a ta manoman aya na samarwa manoman hanyoyin samun bashin kuɗi ko takin a matsayin tallafi don sauwaƙa musu aiwatar da ayyukansu na noma amma kasancewar manoman masu da'a da kaucewa kawazuci na da matukar mahimmanci a cewar malam hassan ita da araba ta ado abin da nake so kama in sha hankalin mutane mutane su iya ganewa kamar jarin nan da ake umarni da shi kamar suke umarni da shi na kama aikin gona jari ne wanda yake ba wani mai yawa kenan ka kiyaye ka kiyaye kai ya zama to a ce mhm. eh, za ka yi abin ga eh, za ka yi wasa da ɗan jarinka wajen neman arha ka je ka karya kanka a kiyaye da taki inda so samu ne yanzu mutane gashi nan taki kamar cikin kaima ga yanzu mutum nan da nake ma kaima ta karya farashin taki hmm, ga halin yanzu shi kasha biyu da rabi yake da shi kasha uku da rabi yake kuma ana tunanin za a kara mai kuɗi kenan cikin wanga dan dage kafin a kara mai kuɗi wanda duke da dan abin da ke kama gare shi kai ya ga kama ko sai ya jira wani aya ta yi kuɗi ko wani wane ne taho ka samu dan abin da ka samu hassan usman shugaban kungiyar manoman aya ta sa'a a jamhuriyar nijar duka-duka da wannan za mu karkare shirin na wannan mako a madadin abokan aiki da suka tallafa wajen haɗa shirin nura ado suleiman da na jagoranci gabatarwa ke fatan mu huta lafiya.